ورحمة الله وبركاته يا جماعة muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko muka samu damar sake haduwa don mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wanda shine ɗariƙus salihina ila rabbil alamin wannan littafin namu mai albarka darasinmu da ya gabata shi ne darasi na biyar wanda yau in Allah ya so a shi ne darasi na hudu wanda yau in Allah ya so za mu gabatar da darasi na biyar kenan mun mun gabatar da darasi na hudu wanda yau in Allah ya yadda? za mu fara da ainihin farkon darasi na biyar To, darasinmu na biyar bayani ne ko ci gaba ne da bayani. Mun la'akari da darasinmu na hudu za mu ga man karanta balala da malam ya kawo dangane da idan mai kiran sallah yana kiran sallah kana koyo ne ga irin abin da Allah ne baka na lada. Wanda akwai ‘yan uwanmu da yawa waɗanda an shawo su an kamo su an ƙwaro su an tsere masu a lokacin da mai kiran sallah ke kiran sallah sai zama suna labaru sai zama suna hira sai zama alkhairi da ake ba su ga mai kiran mai sauraron mai kiran sallah ko mai koyi da mai kiran sallah su ya zamba su same shi ba wannan kenan ba akwai buƙatar mu gyara a lokacin da ka ji ana kiran sallah kai koyi da mai kiran sallah ba don komai ba sai dan ka samu rama da gawara ta Allah ta'ala yau inda za mu harawa da wannan darasi namu na biyar zai kasance ne za mu tashi daidai kan shafi na ashirin da biyu wani da aka rubuta fadlu bina'il masajidi balala ta ainihin gina masallatayya Allah ya hore maka kana da hali Allah ya baka dama ka samu lokaci sai ka gina masallaci in ka gina masallaci sai Allah subhanahu wata'ala ya baka sakamako mai girma a dalilin gina masallaci to idan muka lura malam ya ce bina bina'il jiri, alala ta gina masallatayya na ɗaya daga cikin falalar gina masallatayya bina'ul masajiri gina masallatayya Sababin mawari ne mina babi da kulil janna daga cikin mawarin shiga aljanna kana son ka shiga aljanna Allah ya baka dama da zarafi da wakaci da hali da lokaci to ka gina masallaci sai ya zama maka mawarin shiga a cikin gidan rahama a cikin gidan aljanna da sahihai hadisi ya zo a bisa ya ne a cikin buhari da muslim an usmana an usman ibn daga usman dan abbas ya yana cewa shi usman inda kaulin nasu lokacin da mutane suke cewa fiye gare shi hina bana masjidar rasuli lokacin da ya gina masallaci lokacin da ya gina masallaci na ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya gina shi wannan masallaci shi Usman to sai mutane suka ce innakum aka ku kun yawaita wa inni a yaqulu inda qaulin nas Usman yana cewa lokacin da mutane suka ce bihi gare shi kina bana masjidar rasuli lokacin da ya gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innakum akasartu Usman yace kun yawaita wa inni sami'tu nabiyya ni ko na ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakun yana cewa man bana masjidan duk wanda ya gina masallaci qala bukairun bukairu yace hasibtu na zaci annahu qala yace yabtagi bihi wajen Allah man bana masjidan duk wanda ya gina masallaci sai bukairu ya kara da cewa na zaci ya ce annahu qala ya ce yabtagi bihi wajen Allah annabi ya ce duk wanda ya gina masallaci yana neman fuskar Allah da wannan masallacin da ya gina man Allahu lahu mithlahu fil janna Allah zai gina masa irin kwatankwacin wannan abin da ya gina sai Allah ya sa a gina masa shi a aljanna ka ga aljanna ta bambanta da duniya nemar aljanna da wadata ta aljanna da baiwar da Allah ya tanadi ga 'yan aljanna kunnuwa ba su taba jinta ba idanu ba su taba ganin ta ba kaga kenan in kana son Allah ta'ala ya sa a gina ma wurin hutawa a gina maka falo a gina maka bene a aljanna to ka gina masallaci don Allah don neman fuskar Allah Ibn Majah, Imam Ibn Majah ya ruwaya wasu albani, Imam al-albani ya ce hadisin ya inganta, an Usman ibn Affan daga Usman ibn Affan قال عثمان يجي سمعت رسول الله صلى sallam ya وآله Na ji نجا النبي dira da abinci tabbata gare sa yana cewa man bana masjidan duk wanda ya gina masallaci bana Allahu mithlahu fil janna Allah zai gina masa kwatankwacin sa a aljanna kaga wannan ƙarin karfafawa ne bisa ga hadisin farko duk wannan mafari ne daga cikin mafarin samun gida rahama idan ka gina masallaci don Allah da neman fuskar Allah rawa ibn Majah ibn Majah yayi ruwaya al الألباني Imam al رحمه الله تعالى إن رواية عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من بنى مسجدا لله duk wanda ya gina masallaci saboda Allah kama ba hasu kwakwatin kamar mabincikan durwa menene ma'anar wannan kama ba hasu kwakwatin kamar mabincikan durwa wato misalin wannan kamar misalin inda ‘yan tsuntsuwa ka tahowa ta kuwa ta yi tono ka kake da ya nuna wurin ɗan kaɗan ne duk karancin masallacin da kake na shi yadda yake kaɗan au asfara ko abinda bai kai daidai inda tsuntsuwa take zuwa ta yi tono ba ƙaramar tsuntsuwa ta kuwa Allahu, lahu baitan fil janna Allah zai gina masa a ah, ɗaki a aljanna kaga wannan ba karaman baiwa ba ce na biyu a na ɗaya kenan to na biyu kuma daga cikin balalar gina masallaci binawul masajid gina masallatayya a gina masallatayya sadaqatun jariyatun sadakoki ne masu gudana in ka gina masallaci kamar kayan sadaqatul jariya wa hasanatul da'imatul kuma ladan daki ne waɗanda an dawwama mu ka ba da wuri an yi masallaci don Allah Allah ya karɓe rayuwarka sai aka yi sallah cikin masallacin nan Allah zai sa a baka lada sadaqatun jariya tun. sadakoki ne masu gudana bayan zaman sa haka kuma ba sanatun da'imatun ladaddaki ne da wamamu kaga ka ci riba ka ci nasara kasuwancinka ya samu dacewa da kan zauna gidan duniya don Allah ya baka abin da ga jari nan na gudana ka rasu amma jarin na bunƙasa rawa ibnu mata ibnu maja ya yi ruwaya wasu albani imam albani ya ce ruwaya ce da ta tabbata an abi hurairah radiyallahu anhu wa arda inna mimma yalhaqu almu'mina yana daga cikin abinda yake riskar mu'mini min amalihi na aikinsa wa hasanatihi da ladadakinsa ba da mautihi bayan rasuwarsa ilman allamahu ilmi da Allah ya bashi kuma ya sanar Allah ya sa ya san ilimi sannan shi kuma ya koya ma wasu ladan wannan aikin za ta riske shi har bayan rasuwarsa wani sharahu ya watsa ilimin wa waladan salihan da ɗa nagari ɗa na kirki Allah ya bashi ɗa ɗa nagari Allah ya bashi ɗa na kirki Taraka da ya bar wannan ɗa kaga mai yawa a mutane ba su cika da kula da Allah ya ba su ɗa na gari ba a su dai samu ɗiya kuma ɗiyansu su samu duniya wannan shi abin da suka samu gaba ba maganar samun ɗa na gari ba in Allah ya baka ɗa kan na karatun addinin Allah yana kokarin ibadar Allah sai kaga wasu daga cikin waɗanda Allah ya ma wannan baiwa masu kula ba baiwa ta mai girma ni'ima ta babba Allah ya baka da kuma ya shirya maka shi akan shirya ta addini wanda zaka ci riba zaka ci gajiya zaka ci nasara bayan rasuwarka duk aikin da ya je yana da heri sai Allah ya sa diban maka saboda kai ne maharin zuwan sa duniya ɗa nagari da kabbari wanda na ka nagari zai samu zama nagari ne ta hanyar ba shi tarbiya irin ta addinin Allah ta hanyar ba shi tarbiyya irin ta musulunci ta hanyar ƙoƙarin gane da shi addinin Allah zai zama ka riba ka nasara saboda barin ɗa nagari bayan wucewarka ga ayyukan ladanan nashi suna ta zuwa wurinka kaga dukkan mutumin da yake da hankali da lura ya san cewa Allah ya karɓi rayuwar mahaifinsa kuma yana cikin faifayin duniya to zai yi ƙoƙarin yin ayyukan alkai da yin addu'a da za ta sadu da mahaifin da ya samu gafarar Ubangiji hana wa ta'ala wa mushafan ko kuma in ka a littafi na alƙur'ani kofi na alƙur'ani kabar kofi na alƙur'ani wannan shi ma in an karanta Allah ta ta'ala kan baka lada wala ko da baka da rayuwa wa warasahu wanda ya bashi matsayin gado aw masjidan banahu ko ya gina masallaci ya rasu ya bashi matsayin gado ma'ana ba wai ana gadon masallacin ba gashi nan ya gina ya bari don Allah banahu aw baitan ko kuma ya gina gida libnis sabil ya gina gida ya kammala shi ya kare shi ya ce dukkan baki da suka zo suna karatu na addinin Allah to waɗannan bakin sai a ba su wannan wuri su zauna a ɗan ƙara muna balon ta wannan kenan kaga kenan a ah. kaga kenan wanda dai ya rasu ya gina wani wuri na alheri ya ba alheri Allah subhanahu wataala zai sa rubuta masa lada a dalilin ya bar masallaci a dalilin ya bar littafi a dalilin ya bar ɗana gari kaga alheri bisa ga alheri aiki ne bai dakata ba aiki ne na nan na tahiya wannan ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai baiwa kuma Allah ya ba shi cin nasara ga rayuwarsa ko kuma gida da ya gina ya bashi domin waɗanda an mata ba idan sun taho nan ne za su fake ko masu neman ilimi ya gina gida ya ƙarishe ce to ga gida nan na yi dukkan bakin ɗalibai da suka zo su zauna cikin gidan nan ko kuma in an karbi kuɗin haya to ɗalibai masu neman ilimi a ba kuɗin hayan nan auna hawa ko ya gina wata korama ko ya yi wata rizzabuwa ko ya yi wata rijiya ko ya kawo burtsabe sadaka dan ajara ko kuma ya zamana sadaka ce wanda ya gudanar sadaka aiki na lada wanda ya riga ya gabatar min malihi a cikin dukiyarsa fi sihhatihi a cikin lafiyarsa wa hayatihi da rayuwarsa ya lahaquhu ya lahaquhu min ba'di mauti bayan ya rasu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan aikin ya riske shi ya aikata aikin alkhairi da rayuwarsa da lafiyarsa to sai ya zamana ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mishi sakamako sakamako na gari sakamako kyaukyawa na uku daga cikin fadalar gina masallaci sun fi na sana ana sa mata lada ana sa mata lada dake a cikin mizanin aikinka in ka gina masallaci don Allah duk sahihai Buhari da Muslim sun yi ruwaya an Jabir da Abdullah daga Jabir dan Abdullah qala ya ce. qalatil biqa hawla al-masjid an samu gadilaye nan kusa da masallaci na garin Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na rayuwarsa bara da banu Salima sai wata kabila da aka ce banu salima sai suka yi nufi suka yi niyyar an ta kilo ila ƙurbil masjid su dawo kusa ga masallaci su taso da inda suke ga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai labari ya ki so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ga kabilar bani salima kabilar banu salima sun yi kuduri na tasowa da inda suke su dawo kusa ga masallaci fa qala sai annabi ya ce musu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innahu balagani annakum turiduna an tantakilu yace to wani al'amari yake labari ya zo mini kuna son ku taso daga wajen da kuke ku dawo qurban masjid kusa ga masallaci qalu na ya rasulullah suka ce haka ne ya annabin Allah wanda aka baka labari muna son mu taso da nesa inda muke mu dawo kusa ga masallaci a tarar na zalika hakika mun yi nufin haka a ƙala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce yana mai musu bayani na shari'a ya bani salima ya ku ƴan ƙabilar bani salima da ku yi zaman ku a cikin gidajenku idan kun yi haka tukuta ku a tsarukun sai a rubuta muku ladattakinku diyarukun tuktabu a tsarukun annabi ya faɗi haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sau biyu ku yi zaman ku gidajenku sai a rubuta muku ladanku kaga kenan ka dawo kusa da masallaci ba wani abu ne da ake nema ba a yi zaman ka inda kake wanda duk gida da ya yi nisa ga masallaci ya yi lada wajen takawa zuwa masallacin da aka ba sai ka dawo kusa ga masallaci ba wa sahihai a ruwayar Buhari da Muslim an Abi Musa daga Abu Musa kwala Abu Musa ya ce. yace wa nabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a azamun na ce ajara mafi girman mutane wajen lada fi salati ga sallah wanda ya yi kowa girman lada a ham wanda ya yi su nisa gidanka ya yi gidan wani nisa ka yi shi lada fa'abadun mamsha wanda ya yi nisan tahiya wallabi yantaziru salata sa'annan da wanda yake dakon sallah shi da ya ga lokacin sallar isha ya yi kusa ya yi alwala ya shigo masallaci ya zauna mi ya ka jira sallah lokacin sallar magariba ya yi kusa ya yi alwala ya shigo masallaci ya zauna mi ya ka jira sallah A tsayin salliya a sai ya sallaci sallar nan mal imami tare da limam a azamu ajaran Wanda kan shi mai girman lada min allazi yusalli daga wanda yake yin sallah sun mai na sannan ya je ya kwana ni ya dawo wata sallah a shi ba ku magana kwana tare da shi sai ya kammala sallah tsakanin magariba da isha wannan kan baya yin sallah a baya yin kwana a ba magana ya yi kwana rawal imamu malikun imam malik ya yi ruwaya rawa al imam malik imam malik ya yi ruwaya وصححه الألباني الإمام الألباني هي إنجا توتر رواية ودى إمام مالك يو أن نعيم بن عبد الله daga Nu'aym dan Abdullah al-Madani wanda yake ɗan garin Madina al-Mujmir lidai takin ne annahu sabi'a Abu Hurairah yaqul ya ja Abu Hurairah yana cewa man duk wanda ya yi alwala ba a sana wudu'a ya kyautatar da alwallarsa sun makaraja na ya fita amidan ila sala yana mai niyyar yin sallah bai na wufi salatin ka yi alwala a gidanka ka kare alwala a gidanka ka yi to kana niyyar ta yi a wurin sallah masallaci ba kana cikin sallah kamar ka je ka tabbarta ne ma da bayamidu ila sallah matsawar dai yana nufar zuwa yin sallah wa innahu yuktabu lahu hakika ana rubuta masa bi ihda hudu wa taihi hasanatun Bai daga cikin takawarsa za a rubuta masa lada kamar mu ce kawar dama in ka daga sai a rubuta ma lada a lokacin da za ka masallaci wa yumha anhu bil ukhra a qawat abu in ka daga ta sai a karkare maka zunubinka bai za sami a hukumun ikama idan ɗayan ku ya ji an yi Bala ya tsa kada ya yi gudu kada ya yi hanzari kada ya yi gaugawa Ba inna a'azamakum ajran hakika wanda an mafi girman ku ga lada ab'adukum dara wanda gida ne yake nesa ga masallaci qalu lima ya aba huraira sai wadanka sahabbai da tare da abu huraira suka ce don me qala min ajali kasaratil khuda yace saboda ɗayawan yawan takawa da suke yi zuwa masallaci kaga duk wanda ya hinka nisa da masallaci ya hinka lada saboda ɗaya takawa da yake yi ya tahi Da lokaci ko takwas mu tsayo ta fadlo tanziji almasaji ta tsaftace masallatayya wata ƙarfiruwa da tsarkake ta wata jimiruwa da sa mata turare to kun ji ya ku bayin Allah akwai falala mai girma akwai falala madaukakiya ta ainihi tsaftace masallatayya da tsarkake masallatayya da sa turare a masallatayya in kai haka kana da lada na ɗaya daga cikin falala ta tsaftar masallaci himmantuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wanda ke tsabtace masallaci sai annabi ya kula da shi kwanai misa yana mai tsabtar masallaci sai ya hai ruwayar Buhari da Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة سوداء وتمشي بقى كانت تقوم المسجد لا تسنشي تنا شارر مسلاتي أو شابا ko kuma wani samrayi fa ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya rashe ta ko ya rashe shi menene ma'anar wannan sai annabi ya fakkanin su sa ala ana hawa an sai annabi ya tambaya game da ita wanda mai sharan masallaci ko wanda mai sharan masallaci ba qalu sai suka ce mata An ya rasu qala bala kuntum timuni me yasa ba ku shaida mini ba wanda mai share masallaci da nika tambaya ya rasu me yasa ba ku faɗa min ba qala faka annahum saddaru amraha kamar dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su dauki al'amarin wannan boye Allah bakin komi ba saboda aikin ta sharan masallaci aw amrahu ko al'amarin wanga samari mai shara masallaci a qala dulluni ala qabrihi sai da bai ce to mu je a nuna mini kabare ko kai ni inda kabari yake na wanga mai shara masallaci ko na wanga mai shara masallaci fadalluhu sai sahabbai suka yi ma annabi dalili aka gwada masa fasalla alaiha sai annabi ya yi masa sallah sun maƙala na annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ina hadhihi al-qubura hakika waɗanda ƙaburbura waɗanda aka binne wanda mai sharan masallaci inda suke maflu'atun zulma suna cike da duhu al'ada aliha da ma'abutanta wa inna allaha azza wa jal lalle ya ta mabayi mai girma wiwa halahum Allah zai haskaka musu kaburburansu bin salati alaihi saboda sallar da ne musu haka kenan irin wanda muka mai da masallatai mu irin wanda muka ɗaukar masallatai mu kenan ba mu yi maka kanmu daidai ba ba mu yi maka kanmu abin ƙwarai ba a rashin share masallaci a rashin tsaftace masallaci a rashin tsarkake masallaci a rashin sa masallaci turare ba mu wasa mu mai kyawu ba ga mai sharan masallaci ta rasu ko ya rasu annabi ya yi tambaya an haɗa mai ya rasu ko ta rasu ya yi musu gargadi cewa me yasa ba ku shaidar da ni ba to a kai ni wurin kabarinsa ko kabarinsa ko da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ya sanar da shi cewa waɗannan kaburbura ma'abuta zama ciki wato suna cikin duhun kabari amma da ya zo ya sallah sai Allah ya haskaka waɗannan kaburbura a dalilin sallar da ya yi kaga kenan sharan masallaci yana kuren ya duhun kabari idan kana son ka san mina na zai kuren maka duhun kabari to sharan masallaci na daga ciki wanda yau idan aka ce ga wani layi ya yi da wata bonansa kila ko MTN kila ko gulo kila ko Etisalat ko wani layi in ka yi kaza za a baka kaza za ka ga mutane suna tururuwari amma kana son Allah ya haskaka maka kabarinka to sharan masallaci na daga cikin hanyoyin da Allah ke haskaka kabari a dalilinsa a gani ko amma sai ka ga yana samu na kasala in ka shiga masallatayen mu sun yi dauɗa, sun yi datti ga kunkunniya ballantana ma a cewa ga turaren da aka aje don sa masallaci haka sa turare masallaci yana daga cikin abin da ke haskaka kabarin bawa haka sa fitila a masallaci yana daga cikin abin da ke haskaka kabarin bawa wanda ni ya haskake ɗaki daga cikin ɗakunan Allah Allah zai haskake masa kabarinsa ga gwarab din masallaci ya mutu ka sawo ka sa sai Allah ya haskaka maka kabarinka to ne kenan kuma na muka kawo ƙarshen falala ta tsaftar masallaci za mu ƙara da falalar addu'a lokacin shiga masallaci insha Allah sai mu dakata a nan a dalilin lokaci to idan muka lura malami ya ce fadlul du'a'i falalar addu'a inda dukhulil masjid lokacin da za ka shiga masallaci ya ku bayin Allah mai mu muna shiga masallaci amma ba mu addu'a za ka ga mutum ma ya shigo da kawa hauni Allah. a masallaci da kawar dama ka shiga makewayi yauce toilet shi aka shiga da kawa hagu za ka in za ka shiga masallaci shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta nuna za ta sa kawarka ta dama rawa Abu Dawud Abu Dawud ya yi ruwaya wa sahabul albani Imam al-Albani yace ruwaya ingantacciya ce an Abdullahi ibn Amr ibn al-As daga Abdullahi dan Amr dan As an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da abinci su tabbata gare sa annahu kana annabi ya kasance idza dakala almasjida ya shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in zai shiga masallaci qala a'udhu billahi alazim annabi ya ce a'udhu billahi alazim wa bi wajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim qala qala a qulta na'am qala fa idza qala zalika qala ash-shaytanu wa bizza minni sa'ira al idan ka to za ka shiga masallaci kai kwaikwayon wada biyu yake yi sallallahu alaihi wa sallam ka karanta wata addu'a Allah zai kare ka dukkan wuninka Allah zai baka kariya daga shaidan ba zai samu dama ba gare ka duk wuninka ka gani ko kana shiga har biyan masallaci kenan akwai buƙatar in ka karanta wadda in ka dawo ka karanta wata wadda ba ita ba saboda addu'o'in suna da yawa wanda in mun lura da ita ga lafazin addu'a a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim من الشيطان rajimi wannan kawai shi a bakin iyaka addu'a ka gabata da tsawo. A'udhu billah ina neman tsari ga Allah al al'azimi mai girma, bi wajhihi da fuskar Allah al-karimi mai girma, wasu sultanihi da ikon Allah al-kadimi tabbatacce, mina na nika neman kariya, mina shaitani, ina neman kariya ne daga shaytan الرجيم ya دا da الله Allah mai ruwayar ya ce a fatkuntu na nice e ƙalafai za ƙala zalika idan ya faɗi haka shi mutum in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙala shaiɗan shaiɗan zai ce wa nisa irin yau yau kan an kare shi wanda ya faɗi addu'a ga an kare shi da gare ni ba ni da dama gare shi duk wanga wuni na yau ka ko ga ai in Allah ya yi ma muwafaqa ka iya wanga du'a? kullum ka karanta ta sai Allah ya baka kariya ga shedan a wannan rana ai shedan yana nan tare da mu ko shedan yana nan tare da mu shi na ka samu mu ci naman yan uwan mu shi na ka samu mu wa yan uwan mu kazani shi na ta samu zauna muna yin dumumuwa waɗanda ba su da amfani gare mu a duniyar mu da lahirar to kaga ga addu'a nan sai mu yi kokari mu rike ta ba ita dai addu'a shiga masallaci ba amma alal akalla tunda za ka shiga masallaci sau biyar cikin wuni da kwana to ko da so guda na ka karanta ta a'udhu billahi al-azimi wa bi wajhihi al-karimi وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نا إياك كوي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم shi kenan da kaya haka in Allah ya so Allah ya kare ka daga sharrin shaidan na wannan rana muna roƙonka ya Allah ka kare mu daga sharrin shaidan sannan Allah ka kare mu daga sharrin kawukanmu Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan shari'a ka tabbatar da mu akan imani ka tabbatar da mu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka sa ayyuka musu zama dan bi daya dakka insha Allah subhanahu wa ta'ala dan abin abinda Allah ta'ala ya kaddara a karanta a kuma Allah ya kaddara an karanta inda na wadi daidai Allah ya bamu lada inda na yi kure Allah ya yi mini Allah ya shaye shi a cikin zukatan al'umma Allah ya muna muwafaka Allah ya muna dace insha Allah a darasi na gaba darasi na shidda kenan za mu fara da inda malam ya kawo bayanin madalus salawatul hams za mu tashi gaba mai bayani akan falalar yin sallah guda biyar a cikin wuni da kwana in Allah ya so a darasi na gaba نن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك you.